Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma Alfa Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkamu da hantsi. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a jiya Asabar ya yi Allah wadai da Rasha da kuma China. Bayan kasashen biyu sun hau kujerar naki a zaben kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya akan batun ƙetarawa da kayan agaji zuwa Siriya. a cikin wata sanarwa pompeo ya kwatanta matakin rasha da na china na kin yarda da kudirin kwamitin sulhu da ke ba da damar shiga da kayan agaji a ga miliyoyin mutanen siriya abin kunya kudirin na niyyar kara shekara ɗaya ne akan aikin ketarawa da kayan agaji daga turkiya da iraki zuwa ga fararen hula miliyan hudu a ƙasar siriya da yakin ƙasar ya rutsa da su tun cikin shekarar 2011 hawan kujerar nakin da ya haifar da fargabar yiwuwar hana shiga da kayan agajin na majalisar ɗinkin duniya zuwa ga yankin idlib da wasu yankuna da 'yan adawa ke rike da su a siriya har sai an fitar da wata sabuwar yarjejeniya kafin karewar wa'adin yarjejeniyar na wannan lokacin wanda zai kare makonni uku masu zuwa shugaban faransa emmanuel macron ya lashi takobin ƙara ƙaimi a yaki da kungiyar masu tsaurin ra'ayin islama a afirka ta yamma yayin da rundunar sojin faransa ta kashe 'yan ta'adda 33 a tsakiyar kasar mali a jiya asabar macron ya kai rana ta biyu a rangadi da yake yi na wuni uku a kasashen Coast da kuma niger wanda suke kan gaba wurin fuskantar barazanar 'yan ta'adda ya kamata mu dage kuma mu haɗa kai a kan tunkarar wannan barazanar inji macron yayin wani taron manema labarai a birnin abidjan ya ce za mu ci gaba da yakin da yake tare da macron a abidjan din shugaban abricos alassani watara ya sanar da wani gagarumin sauyi na tarihi akan kudin kasar sefa mai samun tallafi daga kasar faransa tun shekarar 1945 da kuma wasu kasashe takwas a afirka ta yamma da kuma afirka ta tsakiya suke amfani da shi ana shan labarai ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasar koriya ta arewa ta ceceki amurka akan rahoton take haƙƙin bala'adama a ƙasar wanda ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar tana kashedi ga washington cewa za ta mai da martani daidai wa daida akan abin da ta kira zancen banza ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa ta nuna rashin jin daɗin ta game da wata hira da murya amurka ta yi da wani babban jami'in ma'aikatan harkokin wajen amurka inda yake cewa amurka na ci gaba da bayyana takaicinta akan take haƙoƙin bala'adama a koriya ta arewa waɗannan kalaman da yana zuwa ne yayin da dangantakar koriya ta arewa da amurka ke ƙara tsami lamarin da zai kare dagula al'amura da kuma kawo tankiya a yankin ruwan koriya tamkar an zuba wa wuta fetur a cewar ma'aikatan harkokin wajen koriya ta arewa a cikin wata sanarwa da ta aike wa kamfanin dillancin labaran kasar amurka tana kara matsawa koriya lamba a sannu a hankali ma'aikatar harkokin wajen amurka a ranar juma'a ta sabunta rahotonta inda ta ƙara koriya ta arewa a cikin jirin ƙasashe da ba a ba da daman yin addini a wannan ranar ne kuma shugaban amurka donald trump ya sanya hannu a kan dokar tsaurara takunkumai a kan pyongyang mutane tara sun mutu a wata sabuwar arin gama a jiya asabar tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a arewacin indiya lamarin da ya kai adadin mace-mace na cikin wannan zanga-zangar kin jinin dokar zama ɗan ƙasa a faɗin ƙasar zuwa mutane 23 inji 'yan sandan mai magana da yawon 'yan sandan jihar uttar pradesh da ake kira shi pravin kumar ya ce mutuwar mutane taron ya kai adadin mutane da suka mutu a cikin haramtacciyar zanga-zanga a jihar zuwa mutane goma sha biyar wanda su masu bore suke cewa ana nuna musulmi wariya galibin waɗanda suka mutu da matasa ne a cewar wani da ake kira shi sin ya ce wasu su sun mutu ne da raunin bindiga amma dai ba raunin harbin da 'yan sanda suka yi ba ne ya ce 'yan sandan sun yi amfani da barkonon tsohuwa kaɗai ne domin tarwatsa masu zanga-zangar yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na Ba kasawa ba. Na Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin da kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa tare da ni Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. duk da kiraye-kirayen da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke yi wa jama'a akan rashin dacewar nuna wa nakasassu kyama da ma irin tunatarwar da shugabannin addinai ke yi akan wannan mummunar ɗabi'a har yanzu wasu ɗaiɗaikun mutane na gwada irin waɗannan bayan allah kyama a fili karara misali samun aure a yau a wajen mace mai nakasa wani babban kalubale ne a kasashe masu tasowa irin su jamhuriyar Nijar saboda yadda dangi a bangaren namiji ke ganin hada zuri'a da mace mai na kasa a matsayin wani koma baya ko kuma faduwar hannu dalili kenan shirin na yau ke mai da hankali akan wannan matsala da ke cin yawa mata na kasassu tuwa a kwarya malama khadijatu amadu na daga cikin shugabannin mata na kasassu a kasar ta Nijar. Babban matsalar mu kenan balle na Nijar ka gani kana da samari samarin ka na son ka ina son samari kuna soyayya komi in magana ya zo san can aure sai a ce a'a wallahi baka arme gurmu ba mu san komi na na ya sayo gurmun shi bai aihu ne aihuwa ake so ga arme gurmu yana aihuwa gurmu ga sabta ga komi ga cawo kuma ko a ce ka a zo ma a zamna ma zama arme wallahi ba kamar ina nan ga fure kan muna ba mu gani kamar mu ba tunda in an zo gidajen mu ba ka rena amma wallahi arme masu kafa ba su armen mu sai dai 'yan mu mu gura mu mu yi ta arme mu yi ta wahala kuma shi abin da ya samu muna nan ga gani bacin cikin abun nan ni abin da ya sa na kare gare shi da ni teburci na muna nan ga hira da wani tun da ni sportifta na gwada mai hoton samarina sai ce mai samarina gurmu ne na ce mai awo yake dan mi za a arma gurmu na ce a mu garin mu haka nan za a yi a a yace bai yi wa yace gurmu ya arma gurmu ce na wahala bai kare ba yake su kamar masu kina yana ga arme masu kahahuwa in kin gani ar gurmu ya armi gurmu burkina kawai abu ne da ya zo daga wurin allah kadara ce a yi shi me su kamar wurin su babu bambanci tunda ce kai wanga bai da kawa kenan dole na mai kinai ya arme shi tunda in mai kinai ya arme shi yana taimaka mishi yana rage musu wahala amma nan ganin shar yai eh, wallahi ba anan gani da wuya me yasa mutane ba su yarda kamar eh, su aure mata gurabu me dalilin da yasa dalilin da yasa dan dai ba mu da kawana ni ban gani komi dan dai ba am kawana musu abin da bai da kyau cikin kwakwalwansu mugun tunani tun da dan adam ni a wuri na dan adam duk guda ne dan adam duk guda ne tun da gurmu da mai kawa da da bai da kawa duk guda ne duk Allah ne ya halice shi maimako su zamna su yi tunani su ce wanga ni a gani na da gurmu mai kudi ma ne ya kamata ya armi gurmu mai kudi mai hali kana da kudi baka armi mata mata gurmunya to ni ban ga amfanin ka ba tun da baka yi ma Allah abin da Allah ke so ba yanzu in ka yi arme gurmunya kin ka kawo shi kin ka sashi a daki komi komi na tare da shi kina sai mai fotar rulan in shi ko bakin kowa bai zuwa in kuna a wurin wani abu a sa shi cikin mota a nade fote a sa baya gwanin tawo amma su ba su yin ha wallahi ba su yin shi ba su arme mu guramu ma cikin ma tsakanin guramu da guramu ma ni na taba gani wani gurmu da masha Allah Allah ya bashi kuɗi abuci a tata suna samarci. ci Allah ya bashi kudi tun da shi Allah ya bashi sa'an karatu ya yi karatu namiji ne kuma namiji ne gurmu namiji ne na ya yi kudi ya samu kudi da an ka zo da an ka zo a yi arme ta ce gurmun ya za ta arme mutanen gidansu an ka ce wallai bai arme gurmunya ta cuci gurmunyan nan ko bata arme shi ba an ka ce shi da shi arme mai cire eh masu kirai mata suna son mu maza balle sun san suna da kuɗi abin da sun kace su yi shi za su yi musu tun da cin arba masu cinai dole na ya sa ka abin da duk abin da yake so dole ka yi mishi wallahi gurmu masu kuɗi in ba su da kuɗi wallahi mata yanda suke arme wallahi ba su bari su arme su ya kike ganin halin da ake ciki a yau idan mace gurguwa ko kurma ko makamliya a ce mai dimbin dukiya ce kina ganin eh, mazaje waɗanda ba su da tawaya ko guda za su iya zuwa su aure su wannan mata wallahi suna iya tun da na gani ni duk mata mata guramu da ni gani masu kine sun yi arme duk masu hali na daga intellectual engineer turawa masu ilimi daga masu kamar diyan babban attajirai masu kudi masu hali wallahi su ana harme su amma kama a ce dai ga mu dai haka dai eh wallahi ba su bari kuma ko wallahi laihin ga uwayen su na ko shi ko shi mai kinan ya son ji kaman kaman kaman mi wallahi in ya zo da army wallahi sai ki gani mutanen gidansu na ga raba arma. a ce ina za ka da gurum don allah a waye musu kai su hidda jahilci cikin kansu tun da wasu abubuwa jahilci na gasa a yi shi tun da ni na gani namiji da ya ce yaran sai da Allah da annabi in dai bai yi arme gurmun yanga bai arme kuma ko wallahi bai an yi an yi har an gashi ko bai arme gurmun yanga sai dai ko da yadda ya arme masu kiran shi ko shi ko gurmun ya wani gurmu ya arme shi wanga bai ba suna nan ga sa mu cikin tunani deja Allah ya yi mu mu ba dai da mutane ba mu ga tunani sun yi mu na yawa kuma su ce kuma su ce wai suna nuna cama kuma suna wariya da mu kenan sun ka ce mu mu yi kenan mu mutu cikin tunani tunda kullum tunani na abu eh abun yanzu ma har zai so ma ya zo ma ga wurin ma yaranmu da in cin gani yaro komi kyawun tun ta yi girma sai ci an ka kai wannan da ya baban shi gurmu ne ko a ce mamman shi gurmu ne bai kamata ba ni gurmu na a hidda su cikin kanunan su a bar ce ma kowa gurmu ko gurmunya ko wannan ya gurmunya na da gurmunya da mai kawa da ya gurmunya da da masu gine da makaho da kurma kaf su duka guda ne mu duka Allah ne ya halice mu To kadija a ƙarshe wani kira zaki zuwa ga al'umma akan yadda ake nuna wa nakasassu wariya. To a Nijar da wasu kasashe tun da ba Nijar kadai ne ake nan gayin shi ba. Wayanda ba su gane duk suna nan gayin shi. Cira da ni kai musu. Ina ciran su. Mu duka guda ne kamar yadda na hodi a baya. Mutum bai hi mutum ba. Komi daga Allah ne. Kaddara ta Allah ta. Mu ma ba mu saye ta ba da mu. an ka aihe mu ne muna tahiya ni na yi kawa ina tahiya ina ta ko ina rana guda masassara polio ta ta amshe min kawa na zama gurmunya ko kina da kawa baki san abin da za a yi ba Allah na yi kai accident velo ni na taba gani wanda parter ya maida ta gurmunya parter fa parter parter in dakin ta ina nan ga gugu daci dai na yayi gilse ya kwadi walla hal yanzu tabbas da zama gurmunya accident na sa ka yi gurmunya komi na sa ciwo haka yana sa ka yi gurmunya kenan jama da a ce nan yi muna don allah a bar muna ya kamata ne su nuna muna da wallahi mu duka hudani su kama mu su yi muna abun daga sa umance da ba muna da nakasa ni ba nakasa su ni ce ba amma kaman karhi ne banda in tashi in yi abin da nake so tunda aha kawa ke babu ba ni ba nakasa su ba su nakasa ana nan ga gane su ko yanzu da ina nan ga tawowa istar wallahi na shi bacin cici ni kadai bisa moto na ina tayya ina magana nace anya bara na kare a Niger nace ga sunan masu gine nan ga bayan istar lahiya lahiyar slobarsa da komi da yaran su suna nan gabara abin da ni shi na nan ga ci mu na rai ne ya kamata mu yi bara me mu wace bara tunda ba mu son walakanci da ni wallahi masha Allah na ta kasa san waje na kasa na ina gode da na kasa na tun da ni na yi gurminya amma na shiga avion na ta Europe ban gani abin da ban tai ba je suis médaillé médaille d'or médaille d'argent komi ne médaille d'argent médaille d'or babu abin da ban samu ba kenan ni na gode da na kasa ta komi ka gani Allah ya yi ma mutum wallahi shine yayi daidai da kai kuma in ka zo gidana tabbas sun yi gurmu ne mijina gurmu ya ci amma ba mu aihi gurmu ba wallahi yara na basu da ku ni son normal in ka zo kana gani na da mijina ko muna nan muna zaman soyayya dan da mu ce wallahi muna zaman mu kuma na ji dadin abun nan wallahi to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so a madadin bakuwar mu Khadijatu Amadu da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sulaimu Muni Barma ke ce da ku muni lafiya. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah. yaya aka yi ba zai zama wannan aikin ya tashi a tsakanin mutanen da suke nan a cikin yarin kaɗai ba wannan abin da ya yi din aika aikan ya samu hukuncin da ya dace da shi kuma wannan zai zama wasiha ma sauran waiwaya aka ce maganin mantuwa masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta biyun karshe a shekara ta 2019 da ke karewa. Daya daga cikin batutuwan da shirin domin iyali ya haska fitila a kai shine rahoton da ya bulla cewa ana cin zarafin mata fursunoni a gidan yarin da ke da cikakken tsaro a Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno. Abin da ya kai ga gwamnan jihar a lokacin Kashim Shatima ya kafa kwamitin bincike. A cikin hirarsu da wakilin Haruna Dauda biyu, shugaban kwamitin mai membobi goma barista kakashe Hulawal ya bayyana inda kwamitin zai mai da hankali. Shi mai girma gwamna ya samu rahoto akan cewa akwai abubuwan da ake ba bisa ka'ida ba, abubuwan da suka saba doka, abubuwan da suka saba tarbiyya, abubuwan da suka saba addini a cikin gidan yari da aka sani Maiduguri Maximum Security Prison. Daga ganin wannan a matsayinsa na Chief Security Officer na State wanda hakki ya rata a wuyan shi ya tabbata ko wanda yake gidan yari ko wanda yake waje ya an ba sauya masa hakki ba. Shi yasa ya ka kawo wayannan mutane daga sassa daban-daban domin su zo a yi kwamiti a bincika a gani wannan abin gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba sai a kawo rahoto a gwamnati domin a samu masalaha ga wannan matsalan da yake gudana a cikin wannan gidan yari. Eh, abin da jaridan ta ruwaito akwai karuwanci da yara kanana suke yi akwai zubar da ciki akwai luwaɗi kuma aka ce akwai ana amfani da kudade a yi abubuwan da ba su ba a ciki to idan ka ga abubuwa haka an ne abin nan babu ne wanda za ka bar shi ba dole sai ka bincika ka tabbatar wannan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba to muna tabbatar muku dai kamar inda aka bamu amana za mu yi gaskiya in abin ma haka ne mu kawo shi mu nuna gwamnati abin iya eh, haka ne saboda a yi magani shi in ba haka bane za mu ci a karya ne ba haka bane ana sa ran dai wannan kwamiti mai mutum goma da suka hada da kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar matsayin shugaba da wakilcin shugaban kungiyar lauyoyi na jihar borno da shugabancin hukumar kare hakkin bil adama da ma'aikatar mata da ma wakilcin jami'in gidan yari da ke garin maiduguri da 'yan sanda da kuma 'yan sandan farin kaya da dai masu ruwa da tsaki kan abin da ya shafi harkokin bil adama a jihar borno za su mika rahoton su cikin mako gudan to koya kungiyar 'yan jaridu mata reshen jihar borno suka ji game da wannan lamari tambayar kirin ne wa shugaban kungiyar yan jaridu matan hajiya hadiza bukar ga kuma abin da take cewa fatan mu shine a biwa matan nan hakkin hakkin ko suwa suke yi ko suwa suke yi ba za mu iya ce gashi ba amma ko yaya aka yi ba zai zama wannan aikin ya tashi a tsakanin mutanen da suke nan a cikin yarin kaɗai ba dalilin tunda ya kawo har banda ma haɗuwan da suke haɗuwa akwai har da yadda za a yi har a zub da ciki a ciki to dole akwai hannu ma'aikaci a ciki don shi wannan da yake nan a zaune a gidan yari ya zai yi ya samu wani eh, ma'aikacin lafiyan da har za a yi masa wannan abu to wannan dalilin mun san cewa dole akwai hakkin ko akwai hannu wanda yake a aikin a ciki saboda haka fatan mu shine a samu hakkin matan nan da aka ci zarafin su yawancin abubuwa in ya tashi haka kwanaki ai dama ba nan ma na yan prison din ba akwai mun yi ta jihin abubuwan da ake kira sex for food wannan an kuma ya aikatu a tsakanin idps kana bukatan abinci ba yadda za ka yi da sai kamar waɗansu dole sai su ba da kansu don su samu abincin da za su ciyar da 'ya'yan yanzu za a baiwa kowa hakkin shi a yadda ya kamata bai kamata a yi zancen nan ba yanzu dai al'ummar jihar borno sun zaku su ga sakamakon da wannan kwamiti zai fitar da binciken ababen cin zarafin prisonerin da ke tsada a gidan yarin da ake kira maximum prison to babu shakka mai sauraro zai so ya san inda aka kwana akan wannan batu sai ku ci gaba da kasancewa da shirin ana kan batun cin zarafin mata a gidajen yaron kuma muka samu labarin korar wani jami'in sojan sama da wata kotun soji ta musamman ta yi a maiduguri sabili da samunsa da laifin yi wa wata yarinya 'yar shekaru goma sha hudu da ke sansanin 'yan gudun hijira fyaɗe. Shirin domin iyali ya bi diddigin wannan batu ga kuma bayanin da wakilin Haruna Dauda biyu ya samo mana. wannan kotun soja na musamman din karkashin shugabancin major general yakubu auta da ake kira president of the court ta yanke hukuncin tsoron sojan saman da ake kira flight lieutenant matis inwaran wadda kuma dan asalin jihar imo ne da yin lalata da yarinyar nan yan shekaru goma sha hudu da kuma ta kasance yar gujin hijira ta tafto daga garin marte da kuma suke samun mafaka a garin maiduguri tare da iyayenta a sansanonin yan gudun hijirar nan da ake kira bakasi kam kuma sun je neman itatuwan da za su hura wuta ne tare da yan uwanta a dan baya-bayan gari inda wannan jami'in sojan ya gansu ya kuma nemi dukkaninsu su su kwanta daga bisani ya tsame wannan yarinya ya kuma shiga da cikin daji ya kuma yi mata fyaɗe yayin da wasu sojoji yan uwansa suka ba da shaidan akuwar hakan yayin da kuma asibitin da ake kira international rescue suka tabbatar da cewa fyaɗe aka yi mata an dai haifi fila lieutenant umar ne a alif ɗari tara da tamanin ya kuma yi aikin soja a wurare daban-daban kafin da bisani a turo shi zuwa garin maiduguri inda ya kasance shugaba da ke kulawa da wannan yanki da ake kira dalwa na kuma tuntuɓi shugaban gamayyar kungiyoyi masu zaman kansu na jihar borno da ake kira ambasado ahmed shehu ko ya suka ji da wannan hukuncin da aka yanke wa wannan jami'in sojan mun yaba ma sojojin najeriya because wannan ya nuna mana cewa akwai adalci ya nuna mana cewa duk girman ka baka fi karfin doka ba a da yawa dai daga baya irin wayan abu in ya faru zaka ga an yi rufa rufa amma wannan karon gaskiya dole mu jinjina ma ainihin manyan sojojin domin sun tabbata cewa wannan abin da ya yi din aika aikan ya samu hukuncin da ya dace da shi kuma wannan zai zama wasiha ma sauran akan cewa ba dan kana da amana hannunka zaka ci zarafin mutane ba mutane haka ma mutane masu rauni kamar su masu gudun hijira tukunna wani ya yi shi ya tafi lafiya din nan bai ba A watan hudun wannan shekaran da ke karewa ne kuma aka cika shekaru biyar da sace 'yan matan Chibok da har yanzu babu tabbacin inda sama da 'yan mata ɗari suke. ko suna nan da rai ko kuma halin da suke ciki. To bayan jawabin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi dangane da kokarin da gwamnati take yi na ceto 'yan matan, shirin domin iyali ya sami yin hira da kakakin shugaban kasan Garba Shehu wanda ya bayyana cewa. Hakika sako ne ga iyaye da al'umman Chibok da al'umman Najeriya baki ɗaya da shugaban Muhammadu Buhari na taya su juyayi da bakin ciki akan cewa yau shekara biyar waɗannan 'yan mata da ake fata za a dawo da su sake ci gaba da rayuwarsu da iyayensu da 'yan uwansu har yanzu Allah bisa a dawo da su da gaba ɗaya duk da cewa Allah ya bada nasara akan wasu da suka tsere da kansu daga ciki da kuma gudunmuwa da gwamnati ta bayar na karɓo wasu daga cikinsu wanda za a ce kusan fiye da rabi Allah ya dawo da su suna nan suna ci gaba da rayuwarsu musamman wajen gina ilimi da aka so a dafe masu shi sakon shugaban muhammadu buhari shi ne, kada a samu karayar zuciya shi kan ba zai haƙura ba zuciyarsa tana kan wannan abu duk abin da gwamnati a ƙarƙashinsa za ta yi don dawo da su waɗannan 'yan mata na cibo kanta italiya sharif wannan yarinya kwaya da tal ta 'yan makaranta da eh, allah ya dawo da sauran ita baka dawo ba eh, ana samun labari mai karfafa gwiwa cewa waɗanda suke shiga tsakanin mu gwamnati da su waɗanda suke da da ita suna nuna cewa sun amince ko kuma suna son su dawo da ita su suna nuna damuwa akan tsananin tsaro da irin matakai na soja wannan yanki na arewa masu gabas ko sun dawo da ita za su iya zama ko su koma lafiya wa'in abubuwa da ake kokari a warware su cikin ubangiji ita gwamnati tarayya ba saki ko a wata ƙasa ce makociya ma a je a danka ta ga su a damu da ita ba saboda haka a takaice da abin da nake son ce gwamnatin najeriya ba ta kura ba ba ta fasa ba kuma allah ya da aka ce ceto wasu daga ciki a baya can waɗanda suka rage cikin nufin ne ta kokari da ake maslaha da ba fatawa da ake filin daga za a dawo da sauran. Garba Shehu kakakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2019 da ke karewa da suka hada da Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin. Alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabata a shirin domin iyali a wannan shekara baki ɗaya idan aka nemi shirye-shiryenmu a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari auna ke cewa a wani lafiya.